Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Spiritudiens, nous sommes très contents d'avoir vous dans notre chaîne Macaranta TV pour apprendre le français facilement. A ‘yan uwa muna jin daɗi muna godiya sosai game da yadda kuke ƙoƙarinku a wajen bibiyar wannan tashar mai albarka wato Makaranta TV. wanda take koyar da harshen faransanci da yaren hausa sannan ɗanwa idan kai farko ne a cikin wannan tashar ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar subscribe sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa ta haka ne duk darasin da ka ɗora ba zai wuce ka ba sai ni niveau section Si tu es dans cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur Si tu es nouveau dans cette vidéo, n'oubliez pas d'abonner dans notre chaîne Macaranta TV et activer la cloche de notification pour ne pas rater notre prochain cours. A kamar yadda muka yi magana a wancan darasin namu, mun yi magana a kan sallah lafit ko kuma mu ce idi wanda na nan tafe. To yanzu kuma za mu yi magana a kan idan sallah ta zo me za a yi za a ci nama yawanci da mun sani a wannan sallan abun da aka fi ce zai kasance nama ne saboda ana yanka raguna sosai a wannan sallar to shi ne za mu yi magana a kan fitir fitir kada a manta kullum muna faɗa fitir abu ne wanda zai zo a nan gaba yanzu wannan darasin namu ma yana magana akan wanda zai zuwa nan gaba kamar wannan sallar da za a yi ta conjugaison wato tsarawa jera kalmomi jera kalma akan mutum ɗaya ko mutum biyu ko uku tana magana shine conjugaison yanzu idan an ce ci mun sani ci kamar suna cin abinci yana cin abinci yana ci ko za ku ci shine na ana cewa conjugaison to conjugaison kamar zan ce kana cin abinci kaga na cire kaina na mai da kalmar a kanka kenan shi ne abin da ake nufi da conjugaison de verbe manger wato ku tsara kalmar ci a kan suwa a kan ina ci ko zai ci ko za mu ci ko mun riga mun ci to wannan darasin namu yana magana kan abin da zai zo ne Conjugaison. Conjugaison du verbe manger. Je mangerai. Je mangerai. Je mangerai. zenti Je mangerai. zenti Wato a kenan. ina a zahiri a yanzu amma tunda kace zan je mangerai la viande du mouton zan naman rago les dents là tu mangeras tu mangeras tu mangeras zaka ci tu mangeras za ka ci za ka ci wato a nan gaba kenan il manjera il manjera zai ci shi ma a nan gaba ne nu manjeron nu manjeron za mu ci nu mangerons à mouti. Vous mangerez. Vous mangerez à mouti. Ils mangeront. Ils mangeront. mouti an wa kai farko na cikin wannan darasi fa kada ka manta da alamar subscribe sannan ka kara danna kan ƙararrawa ta haka ne a nan gaba duk sanda aka dora za ka samu insha Allah je mangerai zan ci la viande du mouton je mangerai la viande du mouton zan ci naman rago la viande shine nama viande la viande la viande shine nama mutum rago kada manta wannan kalmomin kaman abin da zai zo a nan gaba kenan je mangerai tu mangeras il mangera Nous mangerons, vous mangerez, il mangera. Zasuchi, su ci, za ka ci, zai ci, za mu ci, nama da Allah, on va manger le viande a duka duka yau darasin namu nan zai tsaya sai kuma wani darasi idan Allah ya kai mu kada ku manta da alamar like da sharing wato partage cette video avec vos amis sur le whatsapp et le page de facebook et instagram pour les gens qui aiment comme cette chaîne lo retrouvera a ah, kada ku manta da wajen sharin wannan group wato rabawa wannan tashar ko a group na whatsapp ko a page shine page na facebook domin 'yan uwa su ma su samu su amfana da wannan tashar muna godiya sosai kada ku manta da alamar like ni ne naku malam abdulmajid sai wani darasi au revoir сперетиге